yau talata sha biyar ga watan sha'aban hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da ishirin da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun littafin mabahith fi usulul fiqh wannan littafi kamar yadda karatuttuka guda biyu suka gabata a cikin shi littafi ne wanda yake tattaunawa don gane da abin da ya shafi wani bangare na ilimin usulul fiqh wanda ilimin usulul fiqh wajibi ne al'umman musulmi musamman ɗaliban ilimi su san shi ba don komi ba sai don wannan ilimi ne ake amfani da shi wajen tato shari'a daga cikin alkur'ani da sunna da ijima'i wanda in ba manta ba malamin ya ce zai mana bayani akan masadiru tashri'il islami wanda akalla ya lissafo mana guda goma sha ɗaya wanda ya ce akwai alkur'ani mai girma sannan akwai sunna da ijma'i da kiyasi waɗannan su ne waɗanda malamai kan ce masu almuttafaku alaiha ma'ana duk an haɗa kan cewa alkur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi sahihi waɗannan na daga masadiru tashri'il islami to sai imam mali ya karo wajen guda goma sha bakwai daga ciki akwai akwai al akwai amalu sahabi akwai amalu ahalil madina akwai al'urf da kuma Shar'uman kablana da kuma saddu zara'i waɗannan aƙalla guda goma sha ɗaya idan aka haɗa da waɗancan guda hudun farko to su ne wanda ya ce zai zo zai mana bayani mu san su tukuna kun bayyance wannan da kyau ko kafin mu nutsa cikin asalin ilimin domin misali idan mutum kafin ya fara karatu a kowace irin makaranta ce aka zaunar da shi aka ci makarantar ga abin take karantarwa tana da ɓangarori da iri kaza iri kaza iri kaza kowane ɓangare kaza ga abin da yake karantarwa in kai karatu ka iyakaci to za ka yi aiki a ɓangare kaza ne misali a ce za ka yi aiki a ma'aikatan gona ko za ka yi aiki a asibiti za ka yi aiki a matsayinka na duba gari da sauransu to sanda ka ji kana sha'awan ka zama likita kuma ka ji irin abubuwan da za a karantar dangane da abubuwan da za su share maka fage ka zama likitan nan to za ka ba da himma da ƙwazo wajen ƙoƙarin neman wannan abu kamar yadda ake son ka da shi ina fatan mun gane wannan da kyau to kenan wannan littafi kamar ɗugu ne na ɗan ba wanda zai karantar da mushin ilimin usulul fiqh a ina ne ake aiki da shi kuma wasu matakai ne ake bi wajen tabbatar da shi to bayan nan ya ce zai mana bayani akan fiqhu maqasid shari'atul islamiyya menene manufan fahimta ko fiqhu a cikin shari'ar musulunci domin ya kamata mu san wannan manufofin musulunci akan waɗannan abubuwa domin mu fahimce su sannan malai ce zai bayani akan kan alkhilaf al-fiqhi wal manhaji al-khilaf al wa ahkamuhu wa adabuhu waɗannan abubuwa malai ce zai mana bayani dangane da anwa'uhu nau'ukan khilaf na fikihu da kuma manhajin da kuma ahkam ɗin shi da kuma adab ɗin shi to in ba manta ba mun ɗauki na farko shine masadiru tashri'il islami su muka fara tattaunawa akai a inda bayan da muka ji waɗancan abubuwa guda goma sha ɗaya sai malin ya ɗauki na farko shine alkur'ani yake tattauna mana magana akan alkur'ani mai girma wanda muddin muka tsaya muka fahimci menene alkur'ani da wannan zai sa mutum ya ga cewa lalle alkur'ani yana da mahimmancin da ya kai a zauna a haddace shi a koyi karatun shi a san hukunce hukuncin da ke cikin shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to a yau bayan da malai ke bayyana mana bayani dangane da ijaz na alkur'ani sai ce mana jimun ko kuma al'ihata bayan mun yi bayani akan ijazi ko an kare muka yi al'alamiya sannan al walbaka, wal-baqa sai kuma al'ihata sai malam sai ce anwa'u ahkamul qur'an idan aka ce hukunce-hukuncen alkur'ani mai girma to wai yaya suka nau'antaka ko yaya suka karkasu su waɗannan ahkam da alkur'ani mai girma yake ɗauke da su za a karkasa maka shi domin ka ji daɗin ɗaukan shi ɗaiɗai ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu idan aka ɗauko doya aka fere ta aka dafa ta ta dafa lobos sai aka baka suntullubinta aka ce haɗe zai yi kuma aka daddatsa ta fa tuna ana sa karkasa maka alkur'ani ne saboda ka ji daɗin fahimtar shi yadda ya kamata hala ya ce ya mil alkur'anu ala jami'a an anwa'i shara'a hakika alkur'ani mai girma ya kunshi dukkanin nau'ukan shari'a allati taju ilaiha nasu wanda mutane suke da bukata zuwa gare shi jama'an kun fahimci wannan da kyau ko muddin mutum yana son ya malanta a karan farko to ya samu alkur'ani ya riƙe duk wani abin da mutane suke bukata to akwai a cikin alkur'ani mai girma kaf ko mun fahimci wannan da kyau ko malam sai yake cewa listiqamatu umurihim fi dunya wal akhirah saboda su tsiya tsayuwa dangane da al'amuran su na duniya da kuma lahira wa yimkin kuma zai yiwu tasnifu tilka shara'a a karkasa waɗannan matakai na shari'a da alkur'ani yake ɗauke da su gaba ɗayansu yau mutum ya iya tsayuwa ya rayu a duniyan nan salin alin ba tare da tangarɗa ba sannan kuma a ranar gobe kiyama kuma ya samu rahamar allah kal'ati malai ce za a iya karkasa waɗannan abubuwa kamar haka awwalan ahkamul aqida alkur'ani mai girma yana kunshe da hukunce-hukunce na aƙida gaba ɗaya duk wani abin da ya shafi aƙida mudda aka buɗe alkur'ani babu to ko wannan abin ba aƙida ba ne kuma fahimci wannan da kyau ku, alkur'ani mai girma yana kunshe da dukkanin ahkam al'aqadiyya duk wani abin da mutum zai ƙudurce da yake da alaƙa da allah imani da ɓangarorin imani da yake da alaka da wasu daga cikin abubuwan da mutum zai aikata na ibada da ke da alaka da imani ko tauhidi ko aƙida in short to duk waɗannan to akwai shi a cikin alkur'ani mai girma malam sai yake cewa misalin al'iman malam yake cewa ta malal ƙur'anu ala a tammi ta'arif lillahi azza wa jalla wa bi sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wa mahamidihi hakika alkur'ani mai girma ya kunshi cikakkun bayanai da suke ƙoƙarin sanar da wane ne allah mun gano wannan da kyau ko waye allah sannan kuma ƙur'ani mai girma ya ɗauki gabaran bayyana wa mutane siffofin allah da kuma sunayen allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan allah da kuma irin yabo da godiya da jinjinan ban girma da ya dace a yi Allah. ta ala jami'i usulul iman alkur'ani mai girma ya kunshi dukkanin usul ƙa'idoji na imani a cikin shi ba wata ƙa'ida daga cikin ƙa'idan imani wanda ba ta cikin alkur'ani mai girma wahiya mala ya ce to ko ga su al'imanu billah imani da allah maɗaukin sarki wanda imani da allah wajibi ne a ce ka imani da allah dangane da abin da ya shafi uluhiyya ba wanda za a bauta ma sai allah dalilan uluhiyya gaba ɗayan suna cin alkur'ani sannan abin da ya shafi rububiyya ayyukan da allah maɗaukin sarki ya yi da tsayi wanda yake wajen kulawa da halittun da ya yi duk waɗannan suna nan shaƙe a cikin alkur'ani mai girma wanda ya shafi al'asma'u sifat sanin su da ƙa'idojin kulawa da abubuwan da waɗannan suna da sufofi ke ɗauke da su duk suna na cikin alkur'ani mai girma na biyu al'imanu biliyomil akhir imani da ranar kiyama sunayenta sharɗanta abubuwan da za su faru sanda kiyama ta tsaya da dukkanin sakamako ko abin da ya kama da haka da za a yi ni'ima ko azabtarwa duk alkur'ani mai girma ya yi bayani a kan wannan al'imanu bil mala'ika yana daga cikin matakan imani akwai imani da wasu halittu sunansu mala'iku to alkur'ani mai girma ya zo yi mana bayanin mala'ikun nan ya zo yi bayanin yanayin yadda halittansu yake wasu an yi su da fukafukai biyu wasu an yi su da fukafukai da suka ɗaran ma haka da irin ƙarfin da allah maɗaukin sarki ya yi musu da irin kyawun halittar da allah maɗaukin sarki ya gina su a kai da ayyukan da ya ba wasu daga cikin su kai Alƙur'ani bai tsaya nan ba ma har sai da ya bayyana mana sunayen wasu daga cikin mala'ikun a cikin Alƙur'ani mai girma sannan al'imanu bin rusul imani da manzanni allah maɗaukin sarki ya ba da labarin manzanni masu yawan gaske a cikin alkur'ani mai girma wasunsu kuma ishara ne kai tsaye allah ya yi bai fito ƙarara ya yi bayani dangane da su ba sannan da irin da'awan da suka yi da irin yadda aka fuskanci wannan da'awa na annabawa aka ƙalubalance ta da irin abubuwan da ya faru sakamakon ƙin yin imani da wasu daga cikin fajirai suka yi da wannan da'awa da allah maɗaukin sarki ya yi ko annabawa da irin yadda ya kamata a imani da annabawa da irin taimakon da za a ba su da irin goyon bayan da za a ba su da irin girmama su da za a yi da karɓan duk abin da suka zo da shi daga wajen allah duk alkur'ani mai girma ya tsaye wajen bayyana mana wannan dalla-dalla sannan al'imanu bil kutub imani da littattafai da allah maɗaukin sarki ya saukar allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani ya bayyana mana sunayen wasu daga cikin littattafan da kuma manzannin da aka saukar ma waɗannan littattafan kai a ciki ma har allah maɗaukin sarki ya yi bayanin akwai littafin da wanda aka ba littafi cikin annabawa yana jin sanda ake rubutawa a jikin allana da abubuwan da suka faru da irin haɗurran da waɗannan littattafai suka faɗa tun annabawan suna raye da kuma bayan tafiyan annabawan da kuma irin yadda littafi na ƙarshe allah ya saukar da shi ya zama shi ne wanda allah ke son bayi gaba ɗaya su haɗa kan shi allah ya bayanin zai tsare kayan shi duk wannan yana cikin alkur'ani mai girma duk sai da allah ya ɗauki gabaran bayyana mana waɗannan abubuwa dalla-dalla akwai wasu abubuwan masu yawan gaske idan muka nutsa cikin alkur'ani mai girma to za mu fahimci cewa shi alkur'ani mai girma wani irin littafi ne da yake komi da ruwan shi idan ya zama mutum yana da wannan ilimin ya san yadda aka karkasa alkur'ani to hatta wajen fassara alkur'ani ko wajen tafsirin shi to in ya zo yana bayyana wa mutane al'umma za su iya natsuwa su fahimci wani irin saƙo ne kam ake sa isar masu ba don komi ba sai don kowace aya akwai saƙon take ɗauke da shi mun gano wannan da kyau ko wanda a wannan sakon so ake yi mai karantawa ko mai saurare ya iya tsayawa ya fahimci wani irin abu ne allah yake son shi da ya fahimta ya aiki da shi za ga aya ɗaya tana ɗauke da abin da ya shafi sunayen allah da siffofin shi wata ayan a cikinta akwai umarni akwai hani wata ayan labari ta ɗauko take bayarwa amma duk waɗannan abubuwan da aka zayyana na imani kuma akwai a ciki ko mun gane wannan da kyau ko kenan sanda mutum yake tunanin bari ya zauna ya iya karantar da mutane alkur'ani ko tafsirin shi to a nan fa ya zame mashi wajibi ya san wannan kuma ya san hanyoyin da zai bi wajen isar da saƙon yadda bayan allah da ke sauraren shi da yake amana ne littafin a hannun shi amana ne addini al'umma ma amana ne ya iya fahimtar da su wannan jama'a ya zama wajibi mu fahimci al'amarin addini ɗungurungun ɗin shi amana ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to wannan alkur'ani yana kunshe da waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba tafsiri muke yi ba ballantana mu buƙatu zuwa ga kowane ɗaya daga cikin abubuwan da za mu ambata sai mun gayyato ayan da ta yi ishara ko ta zo da nasi ƙarar a kai mu bayyana wa mutane wannan kowa ya san wannan in muka nutsa cikin abin da ya shafi ilimin da kuma abin da na gaya muku za yi da iznin allah daga cikin abubuwan da za mu karantar a ci wannan makaranta akwai tafsiri da za mu sa na musamman wanda zai kalli ɓangaren abin da ya shafi ahkam a shari'a akwai tafsirin maudu'i wanda zai bayani akan aƙida ina fata mun gano wannan da kyau akwai ayoyin da suke bayani akan mu'amala na zamantakewa wanda malamai sun tara su a wasu 'yan ƙananan littattafai wanda suka ɗan ka wasu abubuwa da izinin allah za mu zauna za mu karantar da su saboda a yi ma alkur'ani kyakkyawan fahimta kenan in kun fahimci wannan gaba da kyau a wannan bangaren alkur'ani mai girma a matsayinka na malamin da zaka zauna karantar da mutane a aƙida washe duk abin da kake nema na wa'azinka da za ka yi da ya shafi aƙida to akwai a cikin alkur'ani mai girma ba sai ka je wani waje kana ta ɓata lokaci ba in ka ɗauki alkur'ani to ya ishe ka sai ka karantar da duk abin da za ka so ka karantar da al'umma ina fatan mun gano wannan da kyau kare za ka zo ka ji shi alkur'ani dama ɓangare biyu ne ɓangaren farko tilawan shi wanda ake bautan allah da karanta shi mun yi karabin bayanin shi a baya akwai wani ɓangare kuma shi kuma yana bayyana alkur'anin ne shi ne sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ita ma za mu dabdala a kanta da izinin allah allah maɗaukin sarki ya sa dace to bayan wannan sai mala yake cewa akwai al'akhlaq ɗabi'u idan ya zama mutum duk karatun shi ya zama bai da ɗabi'a na ƙwarai to wannan bai daga cikin tsarin al'umman da annabi yake cewa wannan al'umma ta shi ce domin a hadisi ya tabbata annabi ya ce aisto li utammima makarimil akhlaq in kun fahimci wannan hadisin annabi ya ce an turo shi ne saboda ya zo ya cika kyawawan ɗabi'u ashe annabawan allah da suka zo gaba ɗayansu sun zo da ɗabi'u ne kyawawa kuma haka suka karantar kenan in kai kana da wata muguwar ɗabi'a da malam zai zo ya buga misalin wasu daga cikinsu a nan to kenan kai ɗin nan ko ke ɗin nan ba ke daga cikin mabiya waɗancan annabawa na daga cikin shugaban annabawan da manzanni shine manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa jama'a mun gane wannan da kyau ko. to kenan a matsayinka na malamin da zai zauna karantarwa ko tafsirin alkur'ani mai girma akwai ayoyi da suka zo suke bayani dangane da ɗabi'u na ƙwarai ko kishiyar haka kenan sanda ake fassarawa ko ake karantar da alkur'anin wajibi ne a iya tantance waɗannan ayoyin da waɗannan ɗabi'u suke a cikinsu in an zo da ayan an ɗauko bayani tiryan-tiryan a iya tsayawa a ce to wannan bangare kaza yana karantar da aƙida iri kaza ko yana mai da martani ne akan muguwar aƙida iri kaza wanda ƙudurci muguwar aƙidan nan iri kaza ga abin da take haifarwa ko kuma kenan in mun fahimci wannan ayan da kyau to ayan tana karantar da mu mu ɗabi'antu da ɗabi'a iri kaza mai kyau saboda ɗabi'ar annabi ce ga hadisi ga aya ga hadisi ga aya ina fatan mun gane wannan da kyau wajibi ne ya kasance akwai natsuwa ɗari bisa ɗari ga duk mutumin da ya zauna zai karantar da mutane addini ba wai natsuwa na jiki mutum ya zauna ya shiru ko motsi baya yi ba natsuwar shine bayan an samu ilimin alkur'anin ya samu an samu ilimin sunna ya samu duk wasu ka'idoji da ake bi na ilimin usul da ke sa mutum ya fahimci waɗancan abubuwan sun samu ko kuma sai an samu ilimin usulul fiqh domin shi zai samar maka da natsuwan da za ka iya fitar da irin waɗancan hukunce-hukunce mai sauraron ka sai iya fahimta kuma yana jin daɗin ba da hankalin shi domin ya ilmantu da abin da kake son ka sanar da shi allah ya sa mu dace mala ya ce washta malar qur'anu ala ta'arifi bil akhlaƙil hamida Haƙiƙa alkur'ani ya ƙunshi bayyana wa mutane kyawawan ɗabi'u abin yabo wadda a wato ila takhalluq biha sannan kuma alkur'ani yana kiran mutane a kan su ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un kyawawa wa'alar ta'arifi bil akhlaqil mazmuma sannan alkur'ani a lokaci ɗaya kuma ya ƙunshi bayyana wa mutane ɗabi'u miyagu wattanfiru minha da kuma kore mutanen daga wannan mugayen ɗabi'un a bayyana maka kyakkyawan ɗabi'a kira ka a gayyato ka a ce to ɗabi'antu da ita don allah yana santa a bayyana maka mummunar ɗabi'a a ce maka kul nisance ta don allah bai san mai irin wannan ɗabi'ar duk alkur'ani ya kunshi wannan mala ya ce faƙar lahu ala sidiki haƙiƙa a cikin alkur'ani mai girma allah madaukin sarki ya kwaɗaitar dangane da abin da ya shafi gaskiya ya faɗi sakamakon masu gaskiya ya bayyana yana ƙaunan masu gaskiya yana tare da masu gaskiya kuma ya yi umarni da cewa bayan shi na kwarai su kansu su zama tare da masu gaskiya kenan ashe gaskiya ɗabi'a ce ta kwarai ɗabi'a ce da dukkanin annabawan allah suka ɗabi'antu da ita a matsayinka na mutumin kirki da ke sanya haɗu da allah salin alin to wajibi ne kai ɗin nan sai ka zama mai gaskiya ne wal amanatu Alkur'ani mai girma ya zo da bayanai karara dangane da amana kiyaye amana sakamakon mai kula da amana da kuma haɗurran da duk mutumin da ya ci amana yake ɗauke da shi zai samu kan shi a ciki a ranar gobe kiyama in kun fahimci addinin nan gaba ɗayan shi ɗungurungun amana ne in kun fahimci abin da allah maɗaukin sarki ya ba annabawa da manzanni na saƙon addinin shi gaba ɗaya amana ne aka ba su kenan amintaccen allah ne ake zaɓa a ba shi wannan amana kasancewan shi na amini kun gane wannan da kyau jama'a allah ya sa mu dace walbir sannan kuma alkur'ani mai girma yana ɗauke da abin da ya shafi biyayya da kwaɗaitar da mutane akan biyayya biyayya nan na iyaye ne bin na gaba ne biyayya ne ga shugabanni biyayya ne ga annabawa malamai biyayya ne ga littattafai da duk dokokin da allah maɗaukin sarki ya saukar duk alkur'ani yana ɗauke da wannan wasila da kuma sadar da zumunta alkur'ani mai girma ya sauka yana mai kwaɗaitarwa a lokaci guda kuma yana tsoratarwa dangane da abin da ya shafi yanke zumunta da kuma tsinke alaƙa a tsakanin 'yan uwa a duk lokacin da ya zama 'yan uwantakan nan ta ta addini ce sannan wal alkur'ani mai girma yana karantar da mutum ya zama yana da tsayiwa tsayuwa kan abin da yake kan shi na addini kar a samu mutum ya zama muzabzab muzabzabi shine wanda ya kai nan ya kai nan bai tsayuwa tsayin daka a kan abubuwa in ka rike addini ka yi da gaske al'amarin rayuwa tabbatacciya ka yi da gaske kar a same ka al'amarin rayuwa ka zama su ba ka lissafin abin da zai kai ya komo ballantana al'amarin addini da sauransu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace alkur'ani ya yi bayani akan attakawa kuma ya kwadaitar dangane da mutum ya zama mai takawa taka tsantsan dangane da bin allah subhanahu wa ta'ala yawa mun gane wannan da kyau ko domin wannan takawa ɗin duk lokacin da ya zama mutum bai ɗabi'antu da ɗabi'a na jin tsoron allah maɗaukin sarki akan duk abubuwan da yake aikatawa ko kuma wanda zai buɗe baki ya faɗi ba to zai waye gari ya zama mutum ne wanda yake da siffan mutum amma halin shi na dabba ne sannan wattawado alkur'ani mai girma ya karantar da mu ɗabi'an nan na ƙanƙan da kai domin duk mutumin da yake nazarin alkur'ani mai girma zai tarar da ayoyi masu ɗimbin yawa waɗanda suke bayanai dangane da abin da ya shafi mutum ya zama mai tawalu'u akwai annabi cikin annabawa wanda allah ya ba da labari makiyayi ne shi hatta shi kanshi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayanin cewa farkon rayuwar shi shi kanshi yana kiwo na dabbobi ga wasu mutane na garin makka suna biyan shi wasu 'yan sulallah sannan shi da kan shi allah maɗaukin sarki ya bayyana mana ɗabi'a daga cikin ɗabi'un annabi na daga ciki allah ya tabbatar mana da cewa ba shi da girman kai ko mun gano wannan da kyau ko bai da tsanani da kaushi da sauransu sannan wa rahma da ɗabi'a na tausayi alkur'ani mai girma ya karantar kuma ya kwaɗaitar mutum bayan ya zama mai tawado sannan kuma ya zama mai tausayin mutane wa nahu zalika min al-akhlaq kai da ma wasu ɗabi'u masu ɗimbin yawa alkur'ani mai girma gaba ɗaya na ɗauke da su babban abin da kai ce a yau kamar yadda babban malamin tafsiri alkalin shari'ar musulunci malam abubakar mahamudu gumi ne ya ambata yayin da ya zo farko-farkon shimfiɗan tafsirin shi mai suna raddul azhan ila ma'anil qur'an ya bayyana cewa abin da ya sa ya kai ga rubuta wannan littafi na raddul azhan shine a dawo da tunanin mutane zuwa ga ma'anan da alkur'ani yake dauke da shi duk waɗannan abubuwan alkur'ani yana dauke da shi amma sai a zo ka zauna sauraron tafsiri na awa guda ko awa biyu gaba ɗaya sai ka ga waɗannan ababen gas an karanta su uru-uru amma malamin ya kasa fitar da su me yasa bai da ilimin da zai jagorance shi ne wajen ya iya bin alkur'anin ya fassara shi ballantana kuma masu waren shi su fahimta har su kai ga sun fa'idantu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sannan mala ya ce wani ha alkur'ani ya yi hane anil Don dangane da ƙarya ko mun gane wannan da kyau ku wal khiyana da ha'inci wal qati'a da yanke zumunta wal kibir da kuma girman kai wal ujub da wal khuyala da takama wal bukhul da ruwa Walhassan da hassada, wal'adawa da adawa kai tsaye kowa san adawa dama kalma ce ta arabiya sai dai malam bahaushe ya ɗauke ta ya mai da ita hausa wal da kiyayyen juna na hau zalika da makamancin wannan minan akhlaqin zamima daga cikin ɗabi'u abin zargi kowa ya san dai duk sanda mutum ya ɗabi'antu da ɗabi'a na ƙarya mutuncin shi kan tambaɗe gaba ɗaya a cikin al'umma ƙarya haramun ce kuma allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani ya yi bayanin hukuncin ƙarya da kuma maƙaryata haka ha'inci wajibi ne kar mutum ya ɗabi'antu da ɗabi'a na ha'inci a koyaya ne ko da kowa na ha'in ya ha'ince ka annabi ya ce kai kar ka ha'ince shi sannan ɗabi'a na girman kai da jiji da kai da takama ba a samun mutum mai imani wanda a matsayin shi na bawan allah ya ɗabi'antu da waɗannan miyagun ɗabi'un da allah yake fushi da masu shi har annabi ke cewa girman kai wannan mayafi ne na allah duk wanda ya ara ya yafa to shi kenan ya shiga uku ya lalace kun gano wannan da kyau ko allah sai ya ƙona shi sai allah ya azabtar da shi ƙur'ani ya yi tsawa ya hana waɗannan ɗabi'u haka ɗabi'an nan ta rowa rowa ba ɗabi'an mutanen ƙwarai ba ne sannan hassada mugun ciwo ne hassada da ke mamaye zuciyan bayi ta hallakar da su haka abin da ya shafi gaba adawa da ƙin juna duk ƙur'ani ya hana mu waɗannan miyagun ɗabi'u kuma duk waɗannan ɗabi'u suna nan a cikin alkur'ani mai girma wanda wannan ilimi na usulul fiƙe di yana waiwayin waɗannan abubuwa domin a fiffitar ma mutane da hukunce-hukuncen da bin su shine tafarkin tsira gare su ina fatan mun gano wannan da kyau kenan a matsayinka na malamin da zai yi tarbiyya ya karantar da mutane idan ka ɗauko alkur'ani gurin ɗin shi to ya ishe ka ka cire abubuwan da za a karantar da jama'a a cikin shi allah ya sa mu dace salisan na uku malici al'ibadat alkur'ani mai girma ya kunshi wani bangare na ibada kuma gano wannan da kyau ku kalli inda malam saboda shi kanshi malamin usul ɗin ne ya ɗauko abin yake jero maka su a bisa yadda suka dace al'amarin aƙida al'amari ne da sai ya yi tarkizi ya kafa sansani a zuci sannan ake ganin shi a fili in zai yi a wani lokaci haka abin da ya shafi ɗabi'a duk lokacin da mutum yake ƙoƙarin zai nuna maka a zahiri shi na gari ne kun gane wannan da kyau ku a zahiri in ya zama a ne a can ciki shi ba na gari ba ne ko ya fara ba zai ƙara ba gane wannan da kyau ko ashe su waɗannan ɗabi'un su ma suna da alaƙa da aƙida a can cikin zuci kun gane wannan in ka ga mutum da waɗannan miyagun ɗabi'u na ƙarya ha'inci kaza kaza ka koma ka binciki aƙidan shi an samu matsala aƙidan tana da sankara kuma gane wannan da kyau ko muddin yana bin allah da gaske imanin da ya ce ya yi da allah maɗaukin sarki da gaske yake yi to har bayan allah ma zai gaya masa gaskiya in ka ga mutum na cin amanan bayan allah ka bincika sai ya ci amanan allah subhanahu wa ta'ala akan duk abin da allah ya daura mashi ko mun gano wannan da kyau ku mutumin da yake da imani tsakanin shi da allah baya ma bawa dan uwan shi hassadan ni'iman da allah madaukin sarki ya mashi jama'a kuna gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai malam ya jero ayyukan zuci sannan sai kuma ya jero ayyukan gabbai shine sai ke cewa ibadoji malam ya ce washtamal alqur'anu ala ahkamil ibadat hakika Alƙur'ani mai girma ya ƙunshi hukunce hukunce na ibadoji salati kamar sallah an faɗi sunanta an faɗi gaɓoɓin da ke cikinta da abubuwan da suke da alaƙa da ita a cikin alkur'ani mai girma wasiyam da azumi da watan da ake yin shi da yadda aka farlanta shi da kuma irin darajoji da ɗaukakan da watan yake kunshi a cikin shi zakati da ita kanta zakka me za a fitar wa za a ba ya za a yi a wani lokaci za a fitar da ita duk alkur'ani ya yi bayani akan wannan walhaj sannan aikin hajji a wani wata ake yin shi a ina da ina ake aikin hajji ya rukunnan shi ya kaza ya kaza na shi Da alkur'ani ya yi bayanin wannan wannuzur alkur'ani ya yi bayani akan hukuncin bakance wasu sadakat alkur'ani ya yi bayani dangane da abin da ya shafi sadakogi walwudu alkur'ani ya yi bayani dangane da alola da yadda ake yin ta wattaharat da kuma tsarki na haila tsarki na biki tsarki na kaza duk alkur'ani ya yi bayani kan wannan wa ahkamul aiman alkur'ani ya yi bayani dangane da hukunce hukunce na rantsa-rantsi rantsuwa da mutane za su yi shin wani rantsuwa ne yake da kafara kuma yaya kafaran take wani rantsuwa ne bai da kafara ita kuma yaya take duk alkur'ani mai girma ya yi bayanin wannan kenan in kun fahimci wannan da kyau duk ibadan da bawa zai yi a matsayin shi na mai bin allah to wajibi ne kwaikwayo daga aikin da annabi ya zo da shi kuma ya karantar da mutane cewa ga yadda allah maɗaukin sarki yake so jama'a mun gane wannan da kyau ko in kun fahimci wannan a matsayinka na malamin da ya zauna zai karantar da mutane ibadu to kenan ka ɗauko alkur'ani ɗin gurungun ɗin shi to ya ishe ka kai wannan aikin da shi jama mun gane wannan da kyau ko abin da kake nema akwai a cikin alkur'ani kuma manzon allah ya maka bayanin waɗannan abubuwa daki daki dalla dalla allah maɗaukin sarki ya sa mu dace rabi'an na hudu almu'amalat alkur'ani mai girma ya yi bayani dangane da hukunce-hukunce na mu'amala kuma gano wannan da kyau ko yadda kai a matsayinka na ɗa za ka mu'amalanci iyayenka iyaye yadda za su mu'amalanci 'ya'yansu da haƙƙin juna dangane da abin da ya shafi miji da matan shi dangane da abin da ya shafi sirkai isu-isu dangane da abin da yake da alaka da haƙoƙin makota haƙoƙin zamantakewa abin da ya shafi kasuwanci abin da ya shafi kaza duk alkur'ani ya yi bayanin wannan rabon gado da abin da yake da alaka da wannan waɗannan su ake ce ma mu'amala kuma ana da buƙatan mutum a matsayin shi na wanda ya san allah wajibi ne ya tsayo wajen kulawa da wannan mu'amala kamar yadda allah maɗaukin sarki yake so malam ya ce washtamala kazalika ala ahkamil mu'amalat bainan nas hakika alkur'ani mai girma ya ƙunshi hukunce-hukunce na mu'amalan da ya kamata mutane su mu'amalanci junansu ka ahkamil usra alkur'ani ya yi bayani dangane da hukunce-hukunce na surukuta da zamantakewa tsakanin mata da miji da dai sauransu minan nikah na abin da ya shafi auratayya tunda kan abin da ya shafi me ke tabbatar da aure tsakanin wa da wa ake yin aure wa ke ba da auren waye zai karba wani siga za a amfani da shi ko me za a bada a matsayin sadakin da zai tabbatu wajen al'amarin aure duk alkur'ani ya yi bayanin wannan kenan idan aka ɗauko al'amarin suruku ta sai a ɗauko alkur'ani ka cokan sai a aji kenan mu musulmi duk wani bil da za a zo a ce wai gashi na yancin kaza ne ko a biya a mu ba mu da bukatan wannan akwai nama cikin alkur'ani mai girma to in kun gane wannan kina akwai matsala cikin 'yan majalisun da shugabannin da kuke zaɓa suke wakiltar ku don ba sa alkur'anin ba don suke kartawa sai sun yadda da kaza sun ɗauka abin kawai na tunani ne an ɓata tunanin musulmi a yau yanzu gashi an waye gari kafirai na son su rike ƙasan a hannunsu ko kun ce ba ruwanku da addini ba ruwanku da al'amarin da ya shafi mulki da sauransu su sun ce da ruwansu in malamanku sun fito ku ce ba ku yadda ba in mutumin kirki ya fito a zige ku ku ce ba ku yadda ba su yin sun rike abubuwan sai a waye gari kana nan watan wata rana za a yi to gwamnati ne za ta yadda a auren tukuna allah shi kiyaye wattala da abin da ya shafi saki ɗayan suna kokowan cewa yadda namiji zai iya sakin matan shi ita ma mata za ta iya sakin mijin don sun fara cewa wai ai akwai abin da ya shafi saki dangane da abin da ya shafi su kansu mata ina fatan mun gano wannan da kyau mata ba saki kwata-kwata a nan sai su ce hul'i ƙur'anin za a tambaya me yake nufi da hul'i kuna gano wannan da kyau ku duk hukunce hukuncen saki da idda daga ƙur'ani ya yi magana a kai wala da idda wa zihar da abin da ya shafi zihari wal ila da abin da ya shafi ila'i zihari shine mutum ya ce in ya ƙara kusantar matan shi kusanta ta aure to kamar ya kusanci uwar shi ne da abin da ya kama da wannan ila'i kuma wani tawaye ne da miji yake yi wa matan shi ya mata ƙaura yajin maza kawai a takaice ina fatan mun gano wannan da kyau wal mawarif da abin da ya shafi raban gado wal wasaya da abin da ya shafi wasici Allahi tallahi jama'a duk mutumin da ya fuskanci alkur'ani ya mai irin wannan fahimtar da aka karkasa shi to kafi kowa cin moriyar alkur'ani da kuma yin imani da shi in ka ɗauko abin da ya shafi rabon gado duk wanda zai ci gado sai da kur'ani ya kira sunan shi kuma sai da ya ɗiba rabon shi ya bashi kuna gano wannan da kyau ko da abin da ya shafi wasici wani zai mutu zai bar wasicin ai kaza wani irin wasiya za a karba zartar wani wasiya ne za a yi watsi da ta ba za a karbe ta ba wani hau zalika da makamancin wannan wa ala ahkamil mu'amalatil Maliyya. haka alkur'ani mai girma ya zo da bayanin mu'amala tsakanin mutane na dukiya kalbai kamar si da saidawa ayan tafi kowace tsawo a kur'ani ma akan abin da ya shafi al'amarin siye da saida ne da bashi kenan in kuka yi wasa da tattali to matsala zai faru babba sannan sai ce wa dain da abin da yake da alaka da bashi rahani da jingina wal ijara da kuma ijara wa nahwa zalika da makamancin wannan wa ala ahkamil janayat kuma alkur'ani mai girma ya yi bayani akan laifuffuka criminal offense mun gano wannan laifi da wani zai iya saruwa ne ya bigi wani ya kashe wani duk alkur'ani ya yi bayani akan wannan kalkisas kama abin da ya shafi kisasi wani ya yi aimai wal hudud da abin da ya shafi haddodi wanda ya laifi iri kaza ga hukuncin shi wa ala ahkamil jihad alkur'ani ya yi bayani dangane da hukuncin jihadi menene jihadi me matakan jihadi ya ake yin jihadi me sharɗan jihadi wa ake kaddamar da jihadi a kansu ya komi alkur'ani sai dai bayani a kai wal jizya akan jizya wani haraji ne da ake ɗaura ma makiya kafirai waɗanda suka ƙi su musulunta amma sun yadda za su yi biyayya ƙarƙashin gwamnatin musulunci to yaya al'amarin jizya za a ɗaura musu wal mu'ahadat da kuma irin ƙulla alkawarin zaman lafiya tsakani wannan gwamnati da wancan gwamnati da kafirai da da sauransu wa ahkamis sulhi kuma in ana fada ana ga zaman rikici tsakaninku sai aka nemi za a yi sulhu to ya za a yi sulhu kuma kai musulmi idan aka neme ka da sulhu mai qur'ani ya ce dangane da karban sulhu sannan za ka saki ciki ne sakaka kawai dan an ce an yi sulhu kawai ka bi akwai matakai da aka ce ka kiyaye dan an ce an yi sulhu ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace malai cewa na hau zalika da makamantan waɗannan abubuwa gaba ɗaya duk alkur'ani ya yi bayani a kansu kenan a matsayinka na malami wanda za ka ɗauki abin da ya shafi mu'amala ka ce za a karantar in ka ɗauko alkur'ani ya ishe ka kenan duk abin da ake nema aka sa alkur'ani aka ce za a karantar akwai shi a cikin shi tun da kan abin da ya shafi siyasa abin da ya shafi addini abin da ya shafi tattali mun gano wannan da kyau ko abin da ya shafi komi to alkur'ani yana ɗauke da bayanai a kansu shi sa ya zama littafin da za a karantar da mutane sannan kuma a yi hukunci a yi masu mulki a ƙarƙashin alkur'ani komi akwai ba abin da ƙur'ani bai magana kan shi to babban matsala malaman da ke cewa suna tafsiri su kansu fa ba su ma alkur'ani irin wannan sanin ba a matsayin shi na littafin shari'a da ake sa karantar da ke wannan ilimi na usulul fiqh wai ka riƙa ciro hukunce hukunce daga alkur'anin kun gane wannan da kyau ko? kenan in ka san wannan ilimin za ka kalli aya ka ce to tana karantar da aƙida kaza sai ka ciro tana karantar da ɗabi'a kaza sai ka ciro tana karantar da mu'amala kaza sai ka ciro ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ilimin zai haskaka maka amma matakin farko ka san alkur'anin allah ya sa mu dace malai ce dalun manhajul qur'an fi bayanil ahkam irin manhaji tsarin da alkur'ani mai girma yake bi wajen bayyana waɗancan hukunce-hukunce kun fahimci wannan da kyau ku tsarin da alkur'ani yake bi wajen bayyana a hukunci sai an karantar da kai wannan ƙarshen ta yanzu da za a baka alkur'ani a ce je ka ɗauko mana abu kaza ka haddace sai kasa kawowa me yasa dan baka san tsarin da ƙur'ani yake bi wajen yin bayanin shi ba misali da za a tambaye ka ƙasaru a cikin alkur'ani mai girma tana ina ne a wata sura take kuma a wata aya take matafi zai yi tafiya lalura ta sa zai tsaya zai yi sallah to yaya zai yi sallah a wannan lokacin to so dama sai ga mutum ya taba dambadan yana ta kokarin ya jawo ayan falaisa alaikum junahun an ta kusuro mina salati wannan ba nasi ba ne kan kasaru ka rage raka sallah mai raka hudu ta koma biyu babu wannan a cikin alkur'ani kwata-kwata kenan sai ka san ya manhajin alkur'ani shin wannan kasar kaifiya ne ko ko kasar kammiya ne jawa mun gano wannan da kyau ko kasar kammiya shine rage adadin rakoi daga hudu su zama biyu kasar kaifiya kuma sallan tana na raka hudu amma salon yadda za a yi ta ne zai canza shine ayan da ke bin bayan wannan sai ta bayyana yaya kasarin yake kun kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum minhum ta'ifatun kaza kaza kaza duk sai aka bayyana yaya wancan ƙasar zai kasance wanda in a halin zaman gida ne cikin halin aminci to kuma ya kamata a yi shi dole ne ma karantar da al'umma ko da fiqihu ne ko da mu'amala ne ko da ɗabi'a ne ballantana abin da ya shafi al'aƙida ko kuma abin da ya shafi alqur'anin dungurungum sai ya san waɗannan abubuwan duka ya manhajul ƙur'an yake akan irin wannan mala yake cewa salakal qur'anu fi bayan al-ahkam wa ko wa atiya mala yace salakal qur'an hakika al mai girma ya bi fi bayan ahka wajen bayyana hukunce-hukunce a turuq ya bi hanyoyi mun gano wannan da kyau ko ba hanya ɗaya bi wajen bayyana wa mutane da hukunce-hukunce suke ba an biyo hanyoyin ne iri-iri al'ati waɗanda za su zo yanzu al'atiya za a bayyana maka jama'a akwai hanyar da ba alkur'ani in ya zo yana son zai karantar da kai sai an ɗauke ka cancak an mai da kai fce an koya ma tarbiyya tukuna musamman ya ake karantarwa sai a ce ga yadda alkur'ani yake karantarwa in kur'ani yana son ya karantar da mata da maza dangane da abin da ya shafi jinin haila to sai alkur'ani sai ya zo da abin kaman da alaman tambaya wa naka anil mahidi to gaya masu kulhuwa Ka kaga yanzu kulhuwa aza wannan wani irin hukunci ne Mene ne menene kulhuwa aza sai ce fatazilun nisaa fil mahidi sai kuma ya ce me wala taqrabuhunna hatta yatahun fa iza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah kenan a daidai nan wajen za a cire abubuwa masu ɗimbin yawa tun daga kan mu'amala har kan ɗabi'a har kan abin da ya shafi aƙida har ibada da sai an cire a cikin wannan ayan ƙwaya ɗaya ko ayan ƙwaya biyu duka to in malami bai san wannan yadda ƙur'ani yake zuwa da tsarin shi ba ko ya haddace sai ya zama buhu ne kawai wanda ya tara in ya zo yin bayani kuma sai ka ji irin gardin da alkur'ani yake da shi wajen saukar da bayanan shi a fahimce shi shi bai iya fitar da wannan gardin balantana mutane su ji daɗin abu ina fatan mun gano wannan da kyau ko a lokaci ɗaya wannan ayan za a fitar da hukunce-hukunce na aƙida da za su ƙwanƙwashi wasu 'yan bid'a da suka kafa wasu miyagun aƙidu a ciki sai ka iya fitar da abu kaza aqida ne abu kaza mu'amala ne abu kaza ɗabi'u ne abu kaza kaza ne ina fatan mun gane wannan da kyau duk alkur'ani yana ɗauke da wannan wanda a cikin wannan ilimi da izinin Allah za a kokarin a bayyana maka nan ana son a yi maka wani irin general overview ne dangane da abin da ya shafi alkur'ani mai girma Allah ya sa mu dace malam sai yake cewa awwalan na farko albayanul kulli alkur'ani mai girma yana ɗauke da wani irin bayani na alkulliyu ya zo da bayanai da hukunce-hukunce wanda kowa na ciki ya shafi kowa wannan tsakanin wane da wane babu bambanci tsakanin wance da wance babu bambanci alkur'ani yana irin wannan bakan damiyar sako hukuncin don kowa ya ji da shi ake yi mala ya ce wa zalika bi tashri'il ahkamil kulliya al'amma ta hanyar da alkur'ani yake bi ya zo da hukunce-hukunce wanda suke gama gari ne da suka shafi kowa allati tukawwinu qawaid wa dawabit al'ama wanda suke dauke da ka'idoji kuma suka hau kan kowa a bisa tsarin da alkur'ani ke son abi wa mabade kulliyatun da kuma irin abin da ake so mutum ya fara ne da ya shafi kowa wajen gudanar da in aƙida ne ya shafi in ibada ne ya shafi kowa in mu'amala ne ya shafi kowa in ɗabi'u ne ya shafi kowa malai ce kama fil amfilatil atiya kamar yadda alkur'ani ya bayani a irin misalan da za a buga maka a nan gaba kaɗan jama'a mun gane wannan da kyau ku me yasa malam bai ɗauko waɗancan abubuwan ya buga misali a kansu ba saboda idan aka ce gaskiya duk wanda ya bude alkur'ani zai ga allah ya bayani akan gaskiya ina fata mun gano wannan da kyau ƙarara allah zai ce ya ku masu imani ku ji tsoron allah wa kunu ma'as daga cikin misalan da mala ya kawo inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl allah madaukin sarki ce inna allah ya amurukum lalle allah yana umurtan ku yanzu wannan umarnin na maza ne ba mata ciki namu ne na mu duka ko ƙur'ani yana irin wannan magana yanzu wannan ana umurtan talaka ne banda masu mulki koko da masu mulki da talakawa da kowa koko shugaban ƙasa ne da gwamnoni da 'yan majalisu da sarakuna su ake umurtan amanonin da ke kansu na mutane da dukiyoyin mutane da ke hannunsu su kaɗai ake ba su umarnin su maida ko ko hanni da kai amanan da ke tsakanina da mai mulki na in girmama shi na in mai biyayya na in ba shi haƙƙin shi wannan ana nema na da in bada koko shi amanan da aka bashi ne ya tsare man rayuwa na ya tsare man addini na ya tsare man dukiya na ya tsare man jini na ya tsare man nasaba na ya tsare man hankali na wannan ne kada yake wajibi in ka lura sai ga wannan maganan ya shafi kowa shi yasa ya ce inna Allah ya amurukum mun gano wannan da kyau ko shi yasa sai ya kashi da irin wannan na jam'i na al-muzakkar as-salim yace antu adanati ila ahliha kuma da ne zuwa ga masu ita duk wata amana ka ba mai ita kayan shi duk dubara kaka sake ka taɓa ta sai ce wa iza hakamtum bainan nas in kuma za ku yi hukunci tsakanin mutane wanne mutum wannan qur'ani kenan ko da rigima kaga yara yan kanana suna kokowa za su makaranta ɗaya ya cuci ɗaya in ka taya za ka yi hukunci da kai ake aka ce an ta bil adli waɗannan yaran sunansu su annasu ka yi hukunci da adalci ba kalli babban ka fige shi ko kuma ka fige wannan ka fige to kai azzalumi ne kamar yadda alkali da zai ɗaura wani akan zalunci kamar yadda shugaban ƙasa da zai cuci wani kamar yadda cuwacuwan nan da mata suke a cikin gida yake zalunci to duk ne ina fatan mun gano wannan da kyau an takumu bil adli duk hukunci da za ku yi da adalci kaga wannan alkur'ani ya yi bayani da kowa ya shafi kuma kowa da qur'ani na amfani da irin wannan usulobin jama'a an gani. na biyu allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul wa ulul amri minkum allah ya kira masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani shi masu imanin nan maza ne ake nufi ko ku hada mata yara ake nufi ko ku hada dattawa malamai ko ku hada ɗalibai mun gane wannan kaga wannan da kowa ake yi wannan atiqul la ku yi ma Allah biyayya kuma biyayya akan komi da Allah ya ce ba ce wajibi mustahabi nan ne a komi kai ma Allah biyayya wa atiqur rasula kuma ku yi ma annabi biyayya akan komi in ya tabbata annabi ya faɗa ko ya aikata dole ko ya ba da labari dole sai ka gasgata shi akan wannan jama'a kun gano wannan da kyau ku sai ce wa ulul amri minkum kaga ƙur'ani da yake shine alƙur'ani littafin da babu irin shi ƙur'ani ba ulul amri minkum ba so da za a samu matsala a wajen ulul amri amma dangane da Allah da annabi ba matsala anan, nan kenan idan ulul amri sun maku umarni da bin Allah da bin annabi dole ku bi su kenan idan suka umarce ku da saba ma Allah ko saba ma annabi shine fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in sun ce kaza sai kuka ce a'a ba ku yadda ba sai munaza'a sai ta faru tsakani to anan sai a duba wannan abin da suka ce yana nan a cikin alkur'ani allah ne ya ce eh to wajibi a bi yana a cikin hadisi annabi ne ya ce eh to wajibi a bi ina fata kun gane wannan da kyau kaga wannan umarni ne na kowa ya shigo ciki kuma an shafi kowa sannan na uku ya ce wa bainahum al'amarin su so suwa su masu imani mun gano wannan da kyau ko shawara ne a tsakanin su kai ba ma masu imani ba duk waɗanda suka tasa wani abin ci gaba a gaba muddin suna neman cin nasarar wannan abin to sai ya zama suna tattauna wannan abin a tsakanin su kuma babu ha'inci yanzu ka ɗauko wancan ayan da yake cewa an tu'addul amanati ila ahliha da wani zai zo ya cewa ne me kaza ina neman kaza ka ɓoye mai wannan abin kai mai dungu ko ka ci amana ya ba da amanan kan shi ne yanzu sai ka ji tsoron allah ka gaya mai gaskiya gaya neman hukuncin abu kaza ka sani wajibi ne ka gaya mashi to sannan al'amarin musulmi shura bai na allah ya sa mu dace na hudu ya ce wa annan laha ya amuru bil adli inna laha ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi kaga wannan hukunci hukunci ne da ya shafi kowa inna allaha ya amuru bil adli allah yana umarni da yin adalci wal ihsan da kyautatawa wa ita izil qurba da kyautata ma dangi na kusa wa yanha anil fahsha allah yana hana alfasha wal munkar da abubuwan da shari'a ba ta so wal bagai allah yana hana zalunci yanzu wannan wane ne ba a magana da shi kaga wannan al'amari ne wanda ya safi kulli da malam yake mana magana ya shafi komi a dunkule a bisa tsarin yadda addini da rayuwa da mu'amala da ɗabi'a za ta gudanu jama'a kuna gano wannan da kyau ko na shida ya ce ya ayyuhal ladina amanu na biyar yake cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal kuma kun ga waɗannan abubuwan ba fa za ka iya fahimtar alkur'ani ba sai ka fa ka san larabci ba kun gane wannan yanzu duk kawo jami'i yake kawo su sai ka gane ya aka yi ne in aka faɗi kaza yake zama jam'i fara tun daga bargo da yake cewa inna laha ya kom. da yake cewa ya hallazi na amanu Ya ce ya ayyo hallazi amana ba bai ce ya ka ba ko ya koma. ina fata mun gane wannan da kyau zai ce wa home bai ce wa amruhu ba sannan da ya ce inna allaha ya amuru bil adli wal ihsani wa ita idil ƙurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi da kashe sai ce ne ya ya'izukum komu ina fata mun gano wannan da kyau sai kuma yake cewa ta'awanu ku keniya bai ce kai kaɗai ko ku bi'a sai ce wata awanu alal birri kawa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ku taimaki junanku wajen biyan Allah da takawa kai ku taimaki junanku wajen kangara da kin Allah in shi da yace ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud duk wani alkawari da aka yi to ku cika shi jama'a kuna gane wannan da kyau ku kaga a cikin nan akwai al'amarin da ya shafi aƙida akwai abin da ya shafi ibada akwai abin da ya shafi mu'amala akwai abin da ya shafi komi ina fatan mun gano wannan da kyau sannan yake cewa faman da alaikum do alaihi bi mithli ma ata da alaikum yanzu wannan aya kan me take magana aqida mu a ɗabi'a mu'amala eh mu'amala mu'amala ne famani ta da alaikum duk wanda ya wuce gona da iri a kanku fata du alai kuma ku wuce gona da iri a kan shi hmm? mu'amala ne ba da biya ba ne eh mu'amala ne waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah ce waltakun minkum lalle daga cikinku a samu wasu da za su tsaye wajen umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna ina fatan mun gano wannan da kyau wannan kuma menene mu'amala ne ɗabi'a ne ibada ne ko kuwa ƙida ce wace ce eh zamantakewa ne a samu wasu daga cikin za su miƙe suna wa'azi to magana ne akan zamantakewa kun yadda eh kawai zamantakewa yanzu malami kenan a matsayin shi na malami malamin zamantakewa ne shi yanzu <laughs> ah! ita ayan tana magana ne waltakun minkum a cikinku ana magana dukanku dole ne kenan yanzu in ba ku tsayi kun zama akwai daga cikinku masu umarni da kyakkyawa da hana mummuna ba duk kun yi laifi mun gano wannan amma kuma bayan da za a kowa ya zama mai ya zama malami dole wasu ne malamai wasu kuma duk yadda wani ya karatu bai taɓa zama malami ba akwai kuma wanda zai yi karatun ba da nan ya zama malami ba sai ya zama wani kuma yana yana fafutuka ko da ya ko da arziki sai ya zama malami kuma ya ke zama <laughs> kun gano wannan da kyau ba to dole ko da irin waɗannan malaman na ƙarfi da yaji sai kun fitar a cikinku haka wannan umarni ne wanda ya zo da kulli ko to amma wannan aya ita in muka ɗauki waɗancan karkasuwa guda hudu aƙida ɗabi'u mu'amala da kuma mai ibada ita wannan aya ina za mu aje ta kenan duk wata aya da ke cikin alkur'anin ka ɗauko ta ko da kissa ce sai ta samu gidan da za ta shiga cikin gida hudun nan yanzu ita wannan aya a ina za mu aje ta ibada ne tocin da aji ne suwa suka ce ibada ne kuma dole ka nemi mazabi don karo ne ce shi ba ruwa shi yana mazabin sai abin da mala ya ce ne sai ka yi mazabi wajibi duk wanda ya ce ibada ce wannan ayan ke magana kai sai daga hannu mu gan shi Ta, ku sauke sai kuma me aƙida ne duk wanda suka ce aƙida su daga hannu su sauke sai me mu'amala wanda suka ce mu'amala ne su daga hannu to ku sauke kai mai mazabinka e eh? e eh, ana ce dole mutum ya mazabi <laughs> gogo babu jihar tsakiya ina ta kasa ga wanda su ko su yan mazabin malami in dai bai ci abin nan a'a to banda wannan dole sai ka fai kowa sai ya fahimci yanzu wannan aya ina za mu jefa ta ko ko za a karkasa ta ne yan aƙida su ɗauki nasu yan ɗabi'a su ɗauki nasu yan mu'amala su ɗauki nasu yan ibada su ɗauki nasu ko ko lalle ita yar aji kaza ce mun gano wannan ka san mutum ya je jami'a in ya ɗauki course akwai elective da zai je kwaso ko ko to wannan ita wani ne kai baka ɗaga a ko ina ba ai na ce wannan jihar na rushe ta babu sai ka faɗi ka tana ibada ne kenan walta kun minkum ummatun yad'una ilal khairi kenan da'awa <coughs> ga nan ba wanda ma ya ce ibada a'a ni ban ji wanda ya ce ibada ba koko jama'a abin da ya shafi ne awa menene na barko ibada ne kenan da mutane za su taru su ƙi da'awa gaba ɗaya sun taru sun ƙi me sun ƙi ibada ya halatta ya ƙe su al'amur bil ma'aruf da annahi anil munkar aiki ne da ake bautan Allah da shi yana daga mizan da wannan al'umma ta samu akan duk wata al'umma wacce ta zo kafin ita Allah ya mu dace na tare ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kaga nan da Allah ya ce mu'mini mazan su da mata masu jibintan sashi ne ba a waro wani bangare ba an yi magana ne da duka sai ce al yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau an halatta muku daɗaɗa sai ce al yawma uhilla lakum at-tayyibat sai ce wama ja'ala alaikum fid dini min haraj malai ce wani hau zalika min kulliyat kai da wasu ayoyin ma da suka shafo komi wal ahkamul amma da hukunce hukuncen da kowa ya shiga ciki hukunce hukunce gama gari to qur'ani wani lokaci yana irin wannan magana jama'a mun gane wannan duk in mun gama jin waɗannan uslubi da manhajin qur'ani wajen kawo hukunce hukunce za ku mu zo mu haɗa muku waɗancan bayanai na baya da waɗannan dan ku fahimci yadda ake aikin ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara anan fasubhanaka allahumma wa bihamdika duka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum